بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أكار جديد قوديمه na Allah madaukakin sarki da ya cika mana ni'imarsa na ganin kwanaki goma na farko nan wannan wata mai albarka wato kwanaki da suka fi falala a rayuwar ɗan adam a shekara baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya karɓi ayyukan da muka yi a cikinsu ya kuma wanzantar da mu bisa ayyuka na alkhairi a sauran abin da ya rage na shekara mun karanta shekaran jiya yayin da muke bayani akan falalar ranar arafa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب إشي درانا أرفا درانا إيدي درانا كو نكا فناما سنة أيام التشريق كوانا كمنا كوانا أكو باين سلام ya ce duka waɗannan ranakun idinmu ne mu musulmi kuma kwanaki ne na ci da sha a wata riwayar wa zikir da ambaton Allah madaukakin sarki a wata riwayar wa bi'al da tarawa da iyali to waɗannan kwanaki guda uku suna da mahimmanci suma. ma kuma suna da falala eh, ana kiransu ayyamun tashriq ana kiransu ayyamu minan wato kwanakin mina kwanakin mina saboda mahajjita suna zama a mina a waɗannan kwanaki kuma su ne ranaku na jifa an kira waɗannan kwanaki guda uku ayyamun tashrik ne saboda ana kyafa naman lahiya da hadaya a rana waɗansu malamai kuma suka ce saboda ana ah, feɗe nama a yanyanka su waɗansu malamai suka ce saboda ba a yin yanka a waɗannan ranaku sai rana ya fito Eh, shi yasa ake kira ayyamu tashriq abinda ya fi eh, shahara dai shine na farkon da na ambata saboda ana kyafa nama na hadaya da na lahiya da aka yi a tsawon waɗannan kwanaki guda uku tsawon amina ɗin ko kuma a sauran wurare waɗannan kwanaki eh, su ne kwanakin da allah madaukakin sarki ya kira أياما معدودات ليش واذكروا الله في أيام معدودات فأنبتي الله مدوكتين Sarki أو وطنسو رانيكو أنكي ددقو عبد الله بن عباس da afa da mujahid da waɗansu suka ce su ne ayyamun tashrik an kira su ƙididdigu saboda ba su da yawa waɗannan kwanaki guda uku ranan su na farko shi ya fi falala kamar yadda muka karanta jiya a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna a'zama al-ayyami 'inda Allah tabaaraka wa ta'ala yawm an-nahr thumma yawm yawmul qarri mafi girman rane ku a wajen Allah madaukakin sarki sune ranan yanka wato ranan idi sannan kuma sai ranan al-qarr ma'anan alkar shi ne zama saboda an kira ranar alkar ne saboda alhazai dole ne su zauna amina alƙar shi ne tabbatuwa ko zama to dole ne alhazai in sun je sun gama tawaful ifaba su dawo mina kuma ranan farko din wato sha ɗaya ga wata kenan shine yau mulkar yau kenan dole ne alhazai su tabbata a wato ainihin mina shi yasa ake kiransa yawmu alkar to wannan ranan shine rana da shi kowanne falala cikin kwanaki uku ɗin, daga shi na annabi ce mafi girman rana a wurin Allah shine ranan idi na lahiya hmm? daga shi kuma sai ranan alkar saboda haka rana ne mai girma a wurin Allah maɗaukakin sarki ah, waɗannan kwanaki duka uku ɗin kwanaki ne na idi ah, kamar yadda na maimaita ɗazu nan a hadisin muslim annaba alaihi salatu wassalam ya faɗi ayyamu at-tashriq ayyamu aklin wa shirbin wa zikrillahi ta'ala ranaku ne na ci da sha da ambaton Allah maɗaukakin sarki don haka ba a azumi a waɗannan kwanaki bai halatta a yi azumi a waɗannan kwanaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin imamu ahmad ya hana yin azumi a waɗannan kwanaki don haka jumhurin malamai suna eh, tafiya akan cewa kowane irin azumi ba za ka yi a waɗannan kwanaki ba ba za ka yi azumin ɗau'i ba ba za ka yi azumin ramuko ba ba za ka yi azumin eh, bakance a waɗannan kwanaki ba kawai waɗanda aka yi musu rangwame su ne eh, mutumin da yake hajji na iko ko ne Wadda bai samu abin da zai bayar na hadaya ba an eh, Allah madaukin sarki ya ce zai yi azumi azumi kwana goma hmm? zai guda uku a can in ya dawo gida kuma sai guda bakwai ko tilka asharatun kamila to shi ne kadai aka yi masa rangwame zai yi azumi a kwana uku na bayan sallah amma ban da wannan baya halatta wajen jumhurin malamai wani ya yi azumi kowane irin azumi ne a waɗannan kwanaki kamar yadda muka ji a hadisi ana son a yawaita zikiri a waɗannan kwanaki guda uku ɗin zikirin nau'uka ne daban-daban na farko shi shine kababari da ake yi bayan sallolin farilla shine wadda ma muka yi yanzu ɗin nan ko to malamai suna saɓani yau shi ake fara shi waɗansu suna cewa ana farawa ne tun daga asuba na shekaran jiya ranar arafa wani su kuma suna cewa a'a ana farawa ne daga azahar na ranar idi azahar na jiya kenan haka za a yi ta yi har zuwa la'asar ɗin sha uku ga wata ko zuwa lokacin da rana za ta faɗi shi ne la'asar ɗin kenan na ranar goma sha uku waɗannan ana kiransu al'azkar al-muqayyada hmm? waɗansu malama sun fassara ah, faɗin Allah madaukin sarki wa zikurullah fi ayyamin ma'adudat ɗin eh, cewa waɗannan kabarbarin ne da ake a kwana uku ɗin bayan sallan farilla kamar yadda wannan shine zancen ikirma ya ce at-takbiru ayyamat ba da salawatil maktubat kabarbari da ake yi a ranakun mina bayan sallolin farilla hakan daga cikin zikirin da ake so akwai azzikirul mutlaq shine zikiri haka kawai sake ba kaidi ana son a yawaita zikiri kamar yadda dai ake a can kwanaki goma farko din <clears throat> wannan zikiran ana yin shi a kowane lokaci a kowane yanayi a kowane wuri dare da rana a kan hanya a kasuwa a masallatai a gidaje a wuraren aiki a duk inda ya halatta a ambaci sunan Allah madaukakin sarki kana tsaye ko kana zaune ko kana kwance kana tafiya a ƙasa ko kana haye akan abin hawa kuma bayyanawa ake yi a ɗaga murya ana yi abdullahi ibn umar ah, wake kafin shi babansa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ah, kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin muwatta ya kasance a hemarsa Amina yana kabbara ya daga maryarsa mutanen masallaci na wato ainihin duk za su ji su ma sai su fara kabbara hakanan mutanen da suke harkoki na cin kasuwa a kasuwanni su ma su ci gaba da kabbara har mai na gaba ɗayan ta girgiza da kabbara haka ɗansa abdullahi bin umar shi ma yana yin waɗannan kabarbari a mina ah, haka nan yana yi a bayan salloli yana yi a wato ainihin shimfiɗarsa a hemarsa in ya zauna in yana tafiya duka waɗannan kwanaki guda uku ɗin ah, kabarbari da ake yi a waɗannan kwanaki kamar yadda muka faɗa abubuwa ne da suka zo daga sahabba annabi sallallahu alaihi wa wasallama da haka sana da yawa wanda suka fi shahara wanda ya fi shahara su ne guda biyu da muke yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sai kuma Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila ana san musulmi yayin da yake waɗannan kabarbari ɗin ya halarto a zuciyarsa cewa babu wani wanda yake sama da Allah madaukakin sarki Allah shine mai girma wanda yake sama da komai don haka ba za ka kaddamar da wani abu ba akan umarnin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa a gida ne ko a kasuwanni ko a wurin aiki in kuna wato ainihin saɓani ko wani abu shine ma'anar kai ta wannan Allahu akbar din duk mutumin da zai ce Allahu akbar to bai dace ba kuma a ce akwai wani wanda yake sama da Allah a wurinsa ba wai a baki ba kadai a aiki ba a masallaci kaɗai ba a a office mun gane ko hmm. ibn Taymiyyah yana cewa an shar'anta yin kabar bari ne a manya-manyan wurare domin a bayyana cewa Allah shine mafi girma domin girmar Allah madaukakin sarki ya mamaye zukatan mutane akan girman duk waɗannan abubuwan masu girma ɗin sai zanto mutane <coughs> sun cimma manufofi guda biyu na farko manufar yin ibada ta hanyar girmama Allah a zukatansu sannan na biyu manufar neman taimakon Allah maɗaukakin sarki akan dukkanin bukatunsu saboda shi ne babba shi ne mai girma in suka yadda da girmansa to sai sauƙe musu komai sai zo musu da da sauƙi hakanan yana daga cikin zikirin da ake bukata a waɗannan kwanaki a yawaita yin su shi ne wannan a takbir wa tahmid da yabo ma Allah madaukakin sarki suna dai Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asilan waɗansu daga cikin magabata sun so a yawaita wannan addu'a ɗin kuma ƙur'ani ya ambace shi a matsayin addu'an mutanen kwarai. addu'an waɗanda za su rabauta daga cikin masu zuwa aikin hajji rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan addu'a ne da ya hada alherin duniya da lahira gaba ɗaya yana daga cikin jawami'ud du'a da ya dace musulmi ya yawaita shi annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana yawaita addu'a da wannan addu'a din har kamar yadda Anas ibn Malik ya faɗa sannan oke yana cewa kana aksar du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam اللهم ربنا آتنا hasana الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار yace mafiya yawan addu'a annabi in zai addu'a wannan addu'a yake karantawa hmm. don haka shi ma anas ɗin ya kasance in zai yi addu'a to kawai in ya ɗaga hannu zai addu'a to abinda yake addu'a kenan hmm. in kuma yana da wani abu ne da zo roƙi Allah hmm. to in ya roƙi wannan ba zai gama addu'ansa ba sai ya haɗa da wannan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana to shi yasa za ku ga cewa duk lokacin da za mu yi addu'a nan bayan sallah asuba za ku ga abin da nake fara addu'ar da muke fara yi kenan saboda ya game dukkan wani alkhairi na duniya da lahira Allah ya amsa mana wannan to shi kenan muka kan mutayen kisaka nan daga cikin zikirin da ake so a waɗannan kwanaki shine zikiri yayin yanka abin yanka ga eh, wadda Allah ya hore masa zai yanka ko kuma hadaya da masu hajji za su yi shi yankan lahiya kwana hudu ne hmm? daga ranar edj kenan ko sai kuma waɗannan kwanaki uku ɗin wadda ka don baka samu kayi lahiya jiya ba bai fi wuce ka ba idan ka samu yau za ka yi lahiyanka har zuwa ƙarshen waɗannan kwanaki guda uku ɗin sai in rana ta faɗi a ranar goma sha uku shine lokacin lahiya ya fita to in za a yanka lahiya ai ana yin zikiri ko bismillah Allahu akbar hakanan daga cikin ah, zikirin da ake bukata a waɗannan ranaku ranaku ne na shi da sha ko to lallai kar ka manta duk lokacin da zaka ci abinci ah, ka ambaci Allah madaukakin sarki a farkon shinka hakanan ka gode masa a ƙarshen shinka ya zo a hadisi na Imam Muslim النبي عليه الصلاة والسلام أن إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها الله ينا يرضى مباونسا لوكشن دي يشوان أبنشي يقودي مسا كو يشوان أبنشا يقودي مسا كما دعما النبي يشرى يا غلام سم الله كو وكل بيمينك وكل مما يليك ka ya kai dan yaro in zaka ci abinci ka yi bismillah kuma ka ci gabanka in a cikin jama'a ne ko mm. kuma ka ci da hannun damanka nan akwai addu'o'i da dama da ake shigogi da dama da suka zo in mutum ya gama cin abinci ga abin da zai faɗa ko shi alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ghayra makfiyin wala muwadda wala mustaghnan anhu rabbana ko kuma ya ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa wannan shine abin da shahara ko ko kuma ya ce alhamdulillahi alladhi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala hakanan akwai zikiri na mahaddata a lokacin da za su za su wato ainihin jifa da lokacin da za su jefa su ma za su ce bismillah su ce Allahu Allahu akbar duk wannan yana nuna mana cewa ranaku ne na zikiri kamar yadda Allah ya faɗa eh, eh, eh, Allah ya faɗa annabi alayhi salatu wassalam ma ya faɗa to yana daga cikin cikar ni'imar Allah madaukakin sarki ko gode ma ni'imar Allah madaukakin sarki ya zanto abinda za a ci za a sha din ya zanto gwargwadon yadda za a yi amfani da sunan su taimaka maka wajen yawaita zikiri din ba ci da zai hana ka zikiri ba saboda haka ba an ce lokacin ci da sha ba ana nufin cika ciki ta yadda ba za ka iya kawai bane sai dai ka kwanta a'a za ka ci ne daidai yadda za ka iya ambatan hmm, Allah hmm. shi yasa annabi ya hada su ba ya shi ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillahi eh, ta'ala dan haka eh, wannan hadisin yana yin ishara zuwa ga cewa ciye-ciye da ake nufi a waɗannan ranaku da ma duk waɗansu ranakun idi ana nufin irin wanda za a samu ƙarfi ne na ambaton Allah da biyayya a gare shi a cikinsu ba irin wanda zai hana mu wato ainihin haka ɗin ba shi yasa aka ce a ci abinci wanda yake na halal kuma kar a yi wa kai ƙoro kuma kada a ce kar a yi israf kar a yi almubazziranci kar a yi a wuce gona da iri waɗannan kwanaki ana son a yawaita kyauta da ziyarar 'yan uwa da abokan arziki su ma dai ba tare da israf ba ba tare da wuce gona da iri ba a je a ce an je ziyara tun da safe yau mutum ya kama ziyara yana tare har zuwa la'asar kuma ba abin da ake yi na komai na wannan zikirin daga nan sai dai ma a shiga cin namun mutane da gulmace-gulmace wannan ba shi ne abin da ake nufi ba hmm? a ɗan yi ziyara a gaisuwa a yi juna addu'a in akwai nama ko kuɗi ko wani abu na kyauta a bayan sai a wuce gaba ana tafiyan kuma ana waɗannan kabarbari ana waɗannan azkar ɗin ana wannan addu'an rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ya bamu dama na ribantar waɗannan kwanaki guda uku cikin ambatansa godiya a gare shi da kuma addu'a Allah madaukakin sarki ya karɓa mana ayyukan mu ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasanmu ya yi wa mu jagora ya kare mu daga mummunan shugabanci ya musanya mana munanan shugabanni da kyawawa zaɓe da muke fuskanta a wannan ƙasa Allah ya sa a yi shi lafiya a gama lafiya kuma Allah ya zaɓar mana nagartattunmu kada ya bari a shararanmu su yi galaba kan mazaunai na shugabanci a ƙasanmu da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya Allahumma amin wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na